Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha Tasila ce tare da Sarfiru Hashin Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata bakwai ga watan Afrilun shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Sarfil Hashim da kanun labarai. Yayin da yau mutanen da cutar coronavirus ke kashewa a faɗin duniya ya kai dubu saba'in. shugaban Jamus ta ce kungiyar tarayyar Turai na fuskantar abin da ta kira jarrabawa mafi girma. An ɗauke Firaministan Birtaniya Boris Johnson zuwa ɓangaren kula da masu tsananin rashin lafiya bayan da halin da yake ciki ya ƙara taɓarɓarewa. kwarin gwiwa da aka samu sanadiyar labarai masu kyawu game da annobar cutar coronavirus ya sa kasuwannin hannayen jarin amurka sun cira jiya litinin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da wasu 'yan najeriya suka mutu sanadiyar cutar coronavirus Karamin ofishin jakadancin Najeriya a birnin New York ya ce ya himmatu wajen ɗaukan matakan ba da taimako ga 'yan Najeriya a wannan mawuyacin lokaci. Muna da kayan aikin da za mu iya yi, muna da mutanen da muke da su da suke aiki a wani department ɗin, suna ganin muna da wannan kwarewar da za mu fitarwa da isu da yawan gaske. za kuma ku ji kokari da jami'ar bayero da ke kano ke yi wajen ba da gudumawa domin hana yaduwar cutar coronavirus a cikin al'umma sannan za mu kawo muku tsaka mai wuya amma kafin nan ga halin da duniya ta waye gari jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfil hashin gumel yayin da yawan mutanen da cutar coronavirus ke kashewa a faɗin duniya ya kai dubu saba'in Shugaba jamus ta ce kungiyar tarayyar turai na fuskantar abin da ta kira jarabawa mafi girma a yayin da kuma jami'an amurka ke gargadin cewa ƙasar za ta fuskanci mako mafi muni gare ta shugabar gwamnatin jamus angela merkel ta faɗi je litinin cewa yayi wuri yanzu a fara tunanin kawo ƙarshen matakan kariya da aka saka domin dakatar da yaduwar coronavirus. Makel ta yi kira ga shugabannin Turai da su haɗa kansu. A gani na ƙungiyar tarayyar Turai na tsaye gaban jarabawa mafi girma ta taɓa fuskanta tun kafuwarta a cewar Makel. A halin da ake ciki kuma an ɗauke Firaministan Birtaniya Boris Johnson zuwa ɓangaren kula da masu tsananin rashin lafiya. Bayan da halin da yake ciki ya ƙara taɓarɓarewa jiya Litinin. Johnson da ya kamu da cutar coronavirus ne kwanaki goma sha ɗaya da suka gabata. Wata sanarwar gwamnatin Birtaniya jiya Litinin ta ce Johnson ya buƙaci sakataren harkokin wajen ƙasar Dominic Raab da ya yi aiki a madadinsa a duk inda hakan ya zama dole. An ɗauki firaministan mai shekaru 55 a duniya zuwa asibitin St. Thomas da ke birnin London da misalin karfe 8 na yammacin ranar Lahadi sai dai bai buƙaci motar ɗaukar marasa lafiya ba. da safiyar jiya litinin ra'ab ya ce johnson duk ya kwana cikin yanayi mai kyau a asibitin wanda ke karkashin kulawar hukumar lafiya ta birtaniya sakatare ra'ab dai shine ke jagorantar taruka na gaggawa yayin da johnson ke jinya muhawara kan alfanun amfani da maganin cutar malaria wajen jinyar amurkawan da suka kamu da cutar coronavirus na janyo takaddama tsakanin shugaban amurka donald trump da babban masanin cututtuka masu yaduwa na kasar dr anthony fauci yayin da kulliyomin ake ganin karin ɗaruruwa a yawan mutanen da ke mutuwa amurka sanadiyar coronavirus trump yakan nuna cewa amfani da hydrochloroquine na iya zama fa'ida inda yakan kira maganin mai iya canza lamari wajen ceto rai me za a rasa a sha kawai abinda shugaban ya faɗa kenan a taron manema labarai a fadar white house a ƙarshen makon nan ya ci gaba da cewa lallai ina ganin ya kamata a sha amma zaɓi ya rage gare su kuma ya rage ga likitotinsu ko kuma likitotin da ke asibiti amma a gwada chloroquine idan ana so. Sarfil Hashim zai sake shigowa sai dai kafin nan bari mu shiga babin rahotanninmu. Yayin da zuwa yanzu aka tabbatar da mutuwar 'yan Najeriya akalla mutum uku a Amurka. Karamin ofishin jakadancin Najeriya a birnin New York ya ce ya himmatu ga ɗaukar matakan ba da taimako ga 'yan Najeriya a wannan lokaci da duniya ke fama da annobar coronavirus. Abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya tattauna da karamin jakadan Najeriya a New York Ben Okonye ga rahoton da ya haɗa mana. A cikin wannan lokaci da jihar New York take fama da yaduwar cutar Corona Virus da ta zama jiha ta ɗaya da ta fi yawan masu cutar a faɗin duniya. Shi ma rashin ofishin jakadancin Najeriya da ke New York ya ƙara ƙaimi wurin kula da 'yan Najeriya mazauna New York da sauran jihohin Amurka. musamman a daidai wannan lokacin da 'yan najeriya da ke nan amurka suke alhinin mutuwar wasu 'yan uwansu guda uku sakamakon kamuwa da cutar coronavirus da yake zantawa da sashen hausa da murya amurka Karamin jakadan Najeriya mai jagorantar ofishin na New York Ben Okunyi ya ce lallai ana cikin wani lokaci da ba a saba gani ba kuma ba iya fita saboda kowa na killace. Ya ce a daidai wannan lokaci abinda muke iya yi shine muna tuntubar mutanen da suka rasa 'yan uwansu muna kuma nuna musu muna tare da su haka zalika muke sadar da gwamnati a gida irin hali da ake ciki. Mutane da suka kamu da cutar COVID-19 a Amurka sun kai uku da da da da tara a yayin da jihar New York mutane da suka kamu da cutar sun haura dubu ɗari lamarin da ke tada hankalin mazauna jihar da kewaye. Akan haka ne na tuntuɓi Ben Okoyi ko yana da alƙaluman 'yan Najeriya da suka kamu da cutar sai ya ce. on concerning Nigerians who have been affected. Ba da alƙaluma a hukumance na 'yan Najeriya da suka kamu da cutar amma dai a tattaunawa da muke yi da su muna samun bayanai da muke da buƙatar su wanda za mu yi aiki a kai. Mutuwar 'yan Najeriya guda uku a nan Amurka sakamakon annobar coronavirus ya janyo hankalin mahukuntan ƙasar akan neman hanyoyin agazawa mutane da ke neman taimako a daidai wannan lokacin da kowa ya makale a cikin gida. ofishin jakadancin najeriya da ke new york ya bada wata lambar da za a tuntube shi idan bukatar hakan ta taso a cewar jakada okoyi uh, Ya ce na riga na yi jawabi da aka yada ta kafafen yada labarai ga 'yan Najeriya a nan Amurka. Mun faɗa musu duk wanda ke da buƙatar taimako. akwai lambar da muka ware da za su tuntuɓe mu a lokacin da suke buƙatar mu. from there. So it depends on the nature of help people need. Kamar yadda gwamnatin tarayya da hukumomin jihohi da na ƙananan hukumomi ke taimakawa marasa galihu a wannan lokacin da dokokin hana zirga-zirga ke aiki a Najeriya. Shi ma ƙaramin jakadan Najeriya mai jagorantar ofishin jakadancin ƙasar a New York ya ce a shirye suke su ba duk wani ɗan Najeriya taimakon da yake da bukata a daidai wannan lokacin. Baba Yakubu Makeri. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar fili Hashim da ƙarin labaran. Kwarin gwiwar da aka samu sanadiyar labarai masu kyau game da annobar cutar corona coronavirus ya sa kasuwannin hannun jarin Amurka sun cira jiya litinin. Kasuwar Dow Jones ta yi sama da maki 1,627 wato ƙarin kashi 8 cikin ɗari. su kuma S&P 500 da Nasdaq baki ɗaya sun cira da kashi bakwai cikin ɗari. Idan muka tsallaka turai ma masu zuba hannayen jari sun yi harmar sayan hannayen jari je litinin. Kasuwar Frankfurt ta yi sama da kashi shida cikin ɗari. A Paris kuma kashi biyar cikin ɗari sai kuma ta London da kashi uku cikin ɗari. Babbar kasuwar Japan ta Nickel da ta Australia S&P baki ɗayansa sun cira da sama da kashi hudu cikin ɗari. yayin da kasuwannin yankin hong kong ta hanshan ta cira da sama da kashi biyu cikin ɗari sai dai an rufe kasuwar shanghai a dalilin hutun ƙasa da ake yi yayin da rundunonin soja a faɗin duniya ke ganin dakarun suna kamuwa da cutar coronavirus rundunar sojin ƙasar china ta pla da ke zaman rundunar soja mafi girma a duniya ta yi ikirarin cewa babu cutar tsakanin sojojinta. china ta tabbatar da cewa babu wanda ya kamu da cutar corona virus a cikin sojojinta wannan shine takin babban labarin wata mujallar sojin kasar ta ranar uku ga watan maris sai dai babu wani sabon bayani da aka fitar kan cutar tun wancan lokacin baya ga sojoji miliyan biyu da ke rundunar haka kuma kasar tana da 'yan sanda dubu ɗari takwas a lokacin da kasar ta yi fama da annobar cutar an fitar da dubban sojoji da suka hada da ma'aikatan lafiya zuwa wuraren da cutar ta bulla domin su taimaka ciki har da birnin wuhan daga ƙarshe amurka ta ayyana wata ƙungiyar mai ra'ayin fifita farar fata mai suna russian imperial movement rim a takaice a matsayin ƙungiyar ta'addanci ta duniya matakin da ba a taɓa ganin irinsa ba da ke nuna ƙarin damuwa kan tashin hankalin masu fifita farar fata a duniya. a wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar jiya litinin shugabannin kungiyar rim uku stanislav baroyev da denis garyev da kuma nikole trushchalov su ma an ayyana su a matsayin 'yan ta'addar duniya wannan mataki dai na zuwa ne bayan cikar shekara guda da harin da aka kai kan wasu masallatai biyu a garin christchurch na kasar new zealand har ranar goma sha biyar ga watan maris na shekarar dubu biyu da goma sha tara an alakanta shi da karin samun wanzuwar masu fifita farar fata da kuma tsatsauran ra'ayin da tun shekarar dubu biyu da goma sha biyar. karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari kuma mu tafi jihar Kano a Najeriya. Yayin da hukumomi da cibiyoyin bincike a duniya suka dukufa wajen lalubo hanyoyin dakile annobar corona da yanzu haka ke yi wa duniya barazana. Sashen koyar da kimiyyar harhaɗa sinadaran masana'antu na Jami'ar Bayero a Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya ya fara samar da sinadaran wanke hannu da ke kashe ƙwayoyin cuta musamman ma cutar corona. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake fuskantar karanci da kuma tsadar kayayyakin kare kai daga hadarin kamuwa da cutar corona a Najeriya. Dr. Ibrahim Taja Siraj da ke zaman shugaban sashen koyar da kimiyyar harhaɗa sinadaran masana'antu na Jami'ar Bayar Kano ya ce a karan farko sun samar da kimanin kwalabe dubu uku. Kuma muna ɗan tuntuɓar ta hukumar NAFDAC muga ta ce mana akan fitar da abunan da yawa don mu taimaka wa gari ga baki daya muna da kayan aikin da za mu iya yi muna da mutanen da muke da su da suke eh, aiki a wannan department din su yana ganin muna da wannan kwarewar da za mu fitarwa da isu da yawan gaske amma mu mun yi so mu yi shi ne kawai a matsayin taimako da za mu bada ba wai don mu saida shi ba. Tun bayan bullar cutar corona a Najeriya kayayyakin kan da garkin kamuwa da ita suka yi tashin goron zabi a kasar baya ga karancin su da ake fuskanta. Alhaji Dairu Abdullahi Matazu guda cikin jilolin magunguna da sinadaran kare kamuwa daga cutuka a nan Kano ya fayyace dalilan da suka haifar da wannan yanayi. Tukatan ɗin ne jimilla da ake sai da shi dubu goma zuwa dubu goma sha ɗaya. to daga baya da mutanen kasashen wajen suka zo suna ta su 'yan china suka dinga saye kayan nan a hankali ya rika dagawa rika dagawa har ya kai dubu ɗari biyu da wani abu zuwa dubu ɗari uku to daga nan kuma sai aka ce corona ta zo nan mu to da ta shigo mu abin sai ƙara kazancewa kuma ga already za ma mutanen can sun riga sun kwashe kaso kusan 75 na kayan za zaka dai kwamitin tattara tallafin rage raɗaɗin matakan hana jama'a zirga-zirga na gwamnatin kano ya mika rahoton sa ga gwamnati inda ya ce ya samu tsabar kuɗi kimanin naira miliyan 400 baya ga kayayyakin abinci da na amfanin yau da kullum a hannu guda kuma gwamna abdullahi umar ganduje wanda ya karbi rahoton a gidan gwamnati ya ce nan gaba kaɗan za a fitar da sigar rarraba kayayyakin ga mabukata gwamnan ya kuma ƙara wa'adin zama a gida ga ma'aikatan gwamnati zuwa makonni biyu masu zuwa mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha shida ishirin da kuma talatin da ɗaya ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da Baya ga haka a ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Magana ce ta san san rai irin na gwamnoni gwamna kullum ina gaya maka abin da ya fi so a duniya shine ka zama dan anshin shata da abin da ya faɗa sai ka ce haka nan ne mamman kane ide yayin yalwa ma musa kasar sa'o'i 48 bayan wannan al'amari ya faru aka rawaito tsohon gwamna kwankwaso yana cewa shugaba buhari ne ma ya tsige ko kuma ya sauke sarkin kano ku kun yarda shugaba buhari ne ko kuma gwamnan kano ne jama'a muna fata kuna nan kalo kamar yadda muke a nan washington dc barkan ku da zuwa ga sabon shirin tsaka mai wuya shin ashe bai kamata a ce shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi katabus wajen jawa rigimar sarautar kano mulki ba kamar da ya yi a lokacin da irin haka ta faru a lagos a wasu shekarun baya sannan kuma a shi lokaci bai bada za a ce an cire sarakunan gargajiyar najeriya daga zama karkashin gwamnonin jihohi a maida su karkashin gwamnatin tarayya wannan suna cikin abubuwan da muke fatar mu taba a wannan shiri na yau amma kafin mu je nesa bari mu je da wasu kana suke kallon wannan lamarin canjin da aka samu a sarautar gargajiyar ta kano suna na abdullahi mai kana zara ina da wa'adi a gurin allah allah ya shirya su musu iya wannan shekaru zai akan wannan gadon mulki na jihar kano sabida haka wannan da izo mune masa fatan alkhairi muna addu'a kuma i dora daga kan yadda na baya suka yi ya riƙe al'ummar jihar kano ya kuma kare mutuncin talaka da al'ummar jihar kano abubuwa sun faru wanda duk iya kokari da aka yi mutane daban-daban sun shigo daga cikin najeriya daga wajen samar da matsala maslaha ba ta samu ba har aka kai wannan gabar illa dai abin da muke kira muke kuma gudu kada abin nan ya zama siyasa domin daga ran da aka ce duk wani gwamna idan ya zo da sarki nasa to kaga sai mu ce harka ita gidan daban abin ya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'una haka ne To yanzu bari mu sake mai da ku ga shi wakilin namu na Kano Mahmud Ibrahim Kwani domin ya zo ya ci gaba da muhawarar da ya shirya mana ta musamman kan wannan al'amari na sarautar Kano a tsakanin raba Ibrahim Zakar Salina sakataren jam'iyyar APC na jihar Kano da kuma Alhaji Musa shu'aibu Gogo wanda ke wakiltar bangaren tsohon sarkin Sanusi. To idan ma zai manta ba shi shugaban kasa an bode gwamnan Lagos 'yan majalisarsa sun tare za su cire shi shugaban kasar ne ya je Lagos da kansa. ya haɗa 'yan majalisar suka yi magana ya cika su tsige shi an bode sun yi rikici ya shiga magana kowa sani ina da kwafi na jarida ma sannan an bode ya shiga rikici da shi da ogansa a suwaju ya sake kirawa ya sulhu zai musu sulhu da kansa a suwaju ya je wonin din ya wona shugaban kasa ya ce fita daga harkar su irin wannan mu ne da muka yi mana da raddi mutan kano mun ba shi ƙuri'a miliyan ɗaya da dubu ɗari tara shekarsa goma sha biyu yana tsayawa zaɓe yana samun ƙuri'a miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da dubu ɗari shida a kano ko ba ejan tana zuwa amma ga basasa ta haɗu aka haɗa basasa a gidan damu shi kuma ya ce shiru muna da labari muna iya bibiyarsa wannan shi ne dalilin na cewa shi ya umarci gwamna ganduje ai ka daina magana misali aiki da zato ke kafin mu muna ba ma sai da zakara kafin sati biyu jihar nan da aka kai mai martaba sarki inda aka kai shi su suka yanke hukuncin a kai shi misali kwamishinan 'yan sanda ya su gwamnati gwamnatin tarayya kamar dai bari in gaya maka dalili lafizan ka suna nuna kamar bari in gaya maka bari in gaya maka dalili na guda daya kaga wannan takardar da kwankwasa ita ce wannan takardar kai ma kai da zancen da kwankwasa cewa shugaba Buhari bai shine ba ko da kwankwasa ko ba kwankwasa gashi gashi da mu wannan takardar ita ce aka bashi ta cire shi daga sarki ka ganta. ya rubuta bashi da hannun hagu ya rubuta masa ayar qur'ani da hannun dama ya gaya musu mulki na Allah ne ya bayar kasan wanda ya kai sabon dispatch rider suka yi kwamishinan 'yan sanda na jihar kano shine ya kai masa wannan takardar ya ce an umarce shi da a kai shi nasarawa muka ce ya kawo warrant na kama mutum ya ce ai ba aras ne. amma da baki aka gaya masa ya kai shi nasarawa kamar bayanan yanzu da kai suna daɗa kun dada samun ya cewa kamar shugaban ƙasa ne da hannunsa wake ba kuma shi na 'yan sanda umarni to in haka ne menene yasa kuke ganin bakin gwamna ganduje cewa shi ne tsige shi ai ai baka sani ba ai shi shi aka yi amfani da shi saboda me shi sakataren jam'iyyar na jiha ya rantse min da Allah saboda Allah wannan abin in dan Allah suka yi to wallahi Allah ya musu albarka in kuma sun yi idan zan rai Allah ya musu abin da suka yi wato Mahmud wai gaskiya ne cewa umarni aka ba ku wato ai shi shi na ma wato ni na ma yi mamaki abin da shi Alai Musa yake magana eh, da farko kamar yayi kon gaba kon baya hmm. eh, da ya yi magana akan gwamnatin jihar yanzu kuma ya ɗauko a bisa zato tun da har yanzu bai kawo su hujjoji ba ni dai abin da na sani shine cewa ko wannan doka ah, da aka cire shi doka ce ta gwamnatin jiha mm. kuma ni na sani kuma ya kamata mu yi wa kan adalci mu magana ta zahiri babbar magana shine cewa ko cire sarki da ɗora shi gaba ɗaya yana hannun mai martaba a wato ko makers da kuma shi wato masu nada sarki da kuma shi gwamna ka gane ko don haka wannan abun bai shafi maganan gwamnatin tarayya ba kuma ni da ni aka je wajen shugaban kasa na ji abin da ya ce domin ina jin mutum hudu ko biyar ne tsakani na shugaban kasa kuma maganan da yake na magana an kai shi nasarawa wato ko wallahi gwamnatin jiha ba abin da ya shafe ta da wannan al'ada ce kawai ta bi na maganan cewa ko kakansa ma da aka yi haka haka aka ɗauke shi aka kai shi azare. Da wannan abubuwa da aka samu mm. kana ganin ya kamata a ce misali gwamnoni misali su ci gaba da misali wato eh, hukunta sarakunan gargajiya misali. tunda an aka sami yanayin irin wannan ko kuwa akwai yanayin da ya kamata a ce an gyara dokar nan ya zama cewa harkar sarautar gargajiya an yi doka an batta a mataki na sarautar gargajiya kawai wato ko ni ya fahimta ta da magana harkar eh, sarautar gargajiya da abin da za a yi na kwace musu fawa a riga an yi amma babu yadda za a yi a ce ana da sarki biyu a ce bayan gwamna akwai wani wanda shi ma ba zai tafi ba ba zai yiwu a ce haka kawai don kai ne gwamna kawai ka waye gari mutum bai laifin komai ba abin nan ɗinka ba kawai ko ka zo ka cire shi ka zo ka dasa wanda kake so su kuma sarakuna kamata ya abin da ta kamata su shi ne su kallaci yanayi da yadda rayuwar al'amari suke su ga cewa ko a matsayin su na sarakuna ɗin nan me abin da za su yi don su taimaka al'umma abin da za su yi shine bai wuce ba da shawara ba tunda ka ga su ba su da 'yan sanda ba su da sojoji ba su da kotu ba kamar da ba mm, abin da za su shine su ba su shawara eh, akwai masu cewa a wannan gaba eh, tun da ma kamar an samu wani yanayi cewa gwamnoni suna nema su wato ikonsu yana karfi har ma suna nema su su makure wuyan sarakuna kamata ya ce zancen sarakuna na an miƙa wa gwamnatin tarayya ita ce da wuka da nama yaya ku kuke gani tun da yanzu misali wani abu ya faru wato ita sarakuna ita duk duk abin da ke hada su da gwamnonin garuruwansu a duk faɗin najeriya magana ce ta san rai san rai irin na gwamnoni gwamna kullum ina gaya maka abin da ya fi so a duniya shine ka zama dan an shata da abin da ya faɗa sai ka ce haka nan ne mamman kane ide yayin yalwa haka gwamnonin nan suke so shine dalilin da ya sa ba za a iya zama lafiya ba misali kwanan nan aka yi idan haka ne kamata yi kenan a mairo gwamnatin tarayya wannan tsari da gwamnatin tarayya ta karbe su duk duniya ana girmama institutions na sarakuna kowace ƙasa a duniya abin da ya sa yanzu 'yan siyasa sun zo wa'anda su kuma bukatar da suke da ita shine ta su ci su gudu ne to kuma in suka yi kacibus da sarakunan da allah ya ba su basira sun gogu a ƙasashe kamar irin mu sarkin mu sarki muhammadu sunusi ba za su iya daidaituwa da yan siyasa irin na a takaice dai kana ganin kamata yi gwamnatin tarayya ta ci gaba da harkokin sarakuna nan kenan to amma yanzu kuma ya kake gaya mana cewa kake zargin gwamnatin tarayya da haɗin bakinta akai abin da aka yi da gwamnati gaskiya ne gaskiya ne amma abin ba zai zama an yi wa mutum ɗaya ba akwai masu zargin sarkin nan tsoho cewa ba faya ma aiki da ilimin a inda ya dace me za ka ce game da wannan Mahmud. Jiwa, ji yan gwamnatin Kano ko gwamnatin Alai Musa ya kamata. Wai kamata a ganin ka a kwace harkokin sarautun gargajiyar nan. tunda abin da ya fara zama ka! a baya sarki gonan kebbi ya tsige ai ba zai yiwu ba ya tsige gwamna wa yake da suna gwamnan jakolo eh, sarkin gondo ka gane ita harkar sarauta din wato shi inda ma ya fahimta alai musa da bai bata kansa lokaci ba idan ka zo ka ce kamar yadda ya ta gwamnatin tarayya eh, to anami domin al'adar kano daban ta zazzau daban ta inyamurai daban ta yarabawa daban ka gane ko ta nufe daban don haka wa'anda za su iya manajin ɗin wannan sarauta su ne waɗannan kamar in a nufe ne nufawa ka gane kun a yaraba ne ƙasar yarabawa idan yanzu ka zo ka ce ko gwamnatin tarayya ta zo duk gaba ɗaya ta mamaye sarauta ta kasa gaba daya wanda yake gwamnatin tarayyar ba ta san yadda su da abubuwan su su da ba da shawara a mai da su gaba ki ɗaya gwamnatin tarayya Allah ka dinga saurara ka dinga saurara idan an yi ma abin nan to ina gyara ake so a yi maka domin al'umma su gane yadda maganganu suke tun da wannan katakata fa ya kamata ku gane fa tun lokacin kwankwaso fa aka fara wannan katakata da shi sarki. Eh. tun lokacin da aka zo magana ba. bara shi ya naɗa shi shi ya naɗa shi a masu yin rigima saboda ko kawai ai eh, ya ma kasa ga. ya ma kasa da kwankwasa sosai kwa ai ranin sa ne nan za a iya cewa ai ba ma yadda za a yi iya zama da shi ba yadda za ka zo da za zaman lafiya da bi asaba da za ka zo da ciwa ciwa ka zo da cin kuɗi duk harkar nan da sakatare yake faɗa. Shi mun so ciwa-ciwa ya zo da ita shi sa ba su suka yi faɗa. A magana da yake ta ciwa-ciwa ce. Magana ce ta gada kamar yadda kuka gayyato tu. A eh, a shi ma kun ciwa-ciwa ce ta sa suka yi faɗa. A jirgin da ya ɗauko ku. Mm. Shi ya sauke rabi kwankwaso. Ok. jirgin da ya ɗauko ku kaga ga al'ada kaga kun misali yanzu misali bari shi ne bari ya ma wani cewa ko lokacin da lokacin da rabi kwankwaso yana da kuskure kai kadai ne kai ne daidai to kai kuskure biliyan takwas sannan aka ɗauki wata gadar gashi yanzu ma har yanzu gada yake magana za su gayyato 'yan cana ga 'yan firamare a zube sun ba da ilimi kyauta na ojoro ka je makarantar ka gani To a gaishe ku malamai to juma za mu tsaya nan sai Allah ya kama rana wace mu zo mu kawo muku na sabon shiri na gaba. Yanzu bari mu yi godiya ga bakin namu Honorable Ibrahim Zakari Salina da kuma Alhaji Musa Shu'abu Angogo tare da musamman shi wakilin na Muhammadu Ibrahim Kwari wanda ya shirya wannan muhawara a can Kano a mana ita a nan Washington. A madadin su ne Ali Mustapha Sokoto a Washington din. Mun ba ku lafiya. muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Yayin da yawan mutanen da cutar coronavirus ke kashewa a faɗin duniya ya kai dubu saba'in. Shugaban Jamus ta ce kungiyar tarayyar Turai na fuskantar abin da ta kira jarabawa mafi girma. A yayin da kuma jami'an Amurka ke gargaɗin cewa ƙasar za ta fuskanci mako mafi muni gare ta. shugabar gwamnatin jamus angela merkel ta faɗi je litinin cewa ya yi wuri yanzu a fara tunanin kawo ƙarshen matakan kariya da aka saka domin dakatar da yaduwar coronavirus a halin da ake ciki kuma an ɗauke firaministan birtaniya boris johnson zuwa ɓangaren kula da masu tsananin rashin lafiya bayan da halin da yake ciki ya ƙara taɓarɓarewa je litinin johnson da ya kamu da cutar coronavirus ne kwanaki goma sha ɗaya da suka gabata wata sanarwar gwamnatin birtaniya je litinin ta ce johnson ya buƙaci sakataren harkokin wajen ƙasar dominic raab da ya yi aiki a madadinsa a duk inda hakan ya zama dole muhawara kan alfanun amfani da maganin cutar malaria wajen jinyar Amurka wanda suka kamu da cutar coronavirus na janyo takaddama tsakanin shugaban amurka donald trump da babban masanin cututtuka masu yaduwa na kasar dr anthony fauci yayin da kulliyomin ake ganin ƙarin ɗaruruwa a yawan mutanen da ke mutuwa amurka sanadiyar coronavirus kwarin gwiwar da aka samu sanadiyar labarai masu kyau game da annobar cutar coronavirus ya sa kasuwannin hannun jarin amurka sun cira jiya litinin kasuwar dow jones ta yi sama da maki 1627 wato ƙarin kashi 8 cikin 100 su kuma s&p 500 da nasdaq baki ɗaya sun cira da kashi bakwai cikin ɗari. Don ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima takwas agogon Najeriya kamar da chadi wato karfe bakwai kenan agogon Ghana za kuma mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Tuba Hero Diodone da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni sai injiniyan mu na yau Aisha Tusula ce ke muku fatan kasancewa cikin ƙoshin lafiya. Bonjour, au micro Idrissa Seloudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Nous commençons par le coronavirus.